أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan musulmi tare da kuma muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halarci kowa da komai ya ba mu lahiya kuma ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa waɗanda muke ƙoƙarin fahimtar da kawunanmu da kuma al'umman al'ummanmu aƙida mai kyawo ta musulunci aƙida wadda take ba mu ita ma damar samun ikon aikata ayyuka masu kyau wanda Allah subhanahu wata'ala yake so da mu don mu samu tsira a wannan duniya ɗin kuma mu samu tsira a ranar lahira muna fata ga Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara ba mu fahimta mai kyau a cikin wannan darussa mun kawo yau cikin darasi na saba'in da hudu inda kusan mun kawo ƙarshen bayani sifofi waɗanda suka wuce waɗanda dole a kore su daga Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu za mu shiga cikin bahasi na tauhidi, amma kahin nan da yake daman mun bar wani bahasi saura kenan cikin bahasin sifofi waɗanda dole a kore su shine ganin Allah. Shin a wannan duniya ɗin da ran lahira ana ganin Allah ko kuma ba a gane shi? Wannan babbar tambaya ce wadda malamai a can da an yi ta samun saɓani cikin wannan maudu'in cikin wannan fage na magana kan Allah ana ganin shi ko ba a ganin shi har yanzu kuma wasu suna bincike kan wannan shin ana ganin Allah ko ba a ganin shi kamar da muka ce an yi ta samun cece ku ce cikin wannan kuma abin da ya jawo zahirin wasu ayoyi wanda ba sai mun kawo misalinsu ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ayoyi kamar irin wannan wanda zahirinsu suna nuna ana ganin Allah ranar lahira kai wasu ma suna ganin har wannan duniya da ana ganin Allah alhali in mun fahimci bahasin da muka yi bayani game da shin Allah jiki ne ko ba jiki bane wannan ya ishe mutum kana gane amsa din cewa mi amsa ita ce ba a ganin Allah in dai da wannan ƙwayar idanu ce tamu wannan tsokar fara da ɗan kewayen ta wannan ɗan baƙi ɗin wato idanun mutum kenan da wannan idanuwan namu ba za mu iya haddada Allah mu ce gashi saboda ka san duk abin da ke da iyaka wanda gashi ana iya gani yana da iyaka yana da wuri menene iyaka da muke cewa zaga duk girman gari idan ka hau jirgin sama daga nesa kana ganin girman shi kana ganin daya da kake ganin girman shi a ƙasa kana ganin girman haka nan za gani ba ganin girman zai koma maka ƙarami wani garin ma kana iya ganin shi gaba ɗaya in kawo sama shin Allah kana iya ganin shi gaba ɗaya cewa ga yadda yake to shi Allah saboda ba jiki bane ba iyaka gare shi balanta na haka ce kana iya ganin shi ƙwaya idanun na wannan mu ba za a iya ba mu damar mu ganin shi ba kuma wannan yana daga cikin kamala ta Allah cewa ba a iya ganin shi na'am kana iya ganin shi da idanun zuciya kamar yadda urafa suna ganin Allah da idanun zuciyarsu ne ma'ana masana Allah masu yawan zikiri batan Allah suna ganin Allah suna jin ga Allah nan suna ganin ta zuciya ba wai da idanu wannan suke ganin shi gashi ba to an samu saɓani ne saboda zahirin wannan ayoyi shi yasa wasu ka tai akan cewa ana ganin Allah alali Allah ba a ganin shi ba wannan duniyar ba balantana ma ka ce wairin lahira Allah ba a ganin shi kuma sakamakon Allah ba jiki ba ne wannan ya kamata mu kiyaye wannan kuma kai mai mamaki ya san sanke bauta ma Allah shekara da shekaru har ran lahiran ma ba zan gan shi ba ni ina son in ganshi. shi sai mu ce maka urafa tun nan duniya ma suna ganin shi me yasa baka hayi akan ka ka gyara zuciyarka ka tsarkake ta daga zunubai ka gani a nan duniya ma zaka san ki ganin shi da wannan idanuwar zuciya taka kuma zaka shi kaga musu da wannan wanda bai ɗanɗani zakin ganin Allah ba ta zuciya bai gane wannan ka je ka nemi urafa su koya maka tarbiyya an samu imamu ali shine shugaban urafa bayan annabi ya san Allah kamar mi amma ba da wai kwaye ijiya tashi bai ke ganin Allah sau da ƙarar lahira ma Allah yana samun yarda da wasu cikin bayan shi ya ba su yarda wa ridwanu min Allah akbar kamar da Allah ke cewa duk ya ba kowa sakamako mai kyau aljanna abin da mutane suke so amma yardan nan wanda zai baka ridwan din nan wanda zai ba mutane ya hi komi to in dai da ƙwayar ijiya ne wannan ta ɗan adam baya ganin Allah wannan mu tantance da shi sai bahasin da zai zo nan gaba kenan wanda za mu fara shine na tauhidi a nan wurin mun yi bahasi kenan kusan a takaice za mu yi kwalasa duk bahasin da muka ɗauko cikin darussa da suka wuce mun yi bayanin cewa Allah akwai shi ko babu da dalilai sannan mun zo da bayanin sifofi kai tsaye muka shiga sifofi wanda suke suka tabbata ga Allah da sifofi wanda dole a kore su daga Allah sannan daga cikin sifofin ba wanda suka tabbata ga Allah mun yi bayanin akwai sifofi wanda suke zati akwai wanda suke fi'ili to yanzu za mu shigo bayanin tauhidi musamman kenan bayanin kaɗaita Allah shin tauhidi me ma'ana shi kamar yadda muka ce kaɗaita Allah ne kaɗaita Allah ya shahi kasancewa ka yi imani cewa babu Allah sai Allah ɗaya shi kaɗai wannan shi ne kana da tauhidi Shi ne kana ta Allah kenan wanda duk ka gani ka ce mai wani baka da tauhidi me kake nihi da shi kenan kana nihin banda Allah akwai wani wanda ya yarda da shi in baka ba zaka ce mishi ba baya da tauhid kamar yadda yanzu akwai waɗanda suke sa mutane imani da tauhidi kuma su hidda wanda suke so mana wanda suka ga dama za ce shi ne dan tauhidi wanda ba su ga dama ce a shi wannan ba tauhidi ga shi mushriki ne Sau dama wanda duk ba tauhidi gare shi ba mushriki ne kenan yanzu akwai wasu mutane cikin musulmi sai mu kiyaye su waɗanda ganin damar su suke zannawa suna hidda wanda suka gani su ce shine dan tauhidi wanda suka gani su ce ba tauhidi yake ba al misali waɗanda suke zauwa suna ziyara kaburbura kenan tun ɗauko tun daga kabari na annabi rahama salawatu rabbi wa salamu alaihi wa alihi tayyibin tahirin da shi da iyalan gidan shi za su zo wurin su su ziyarce su su yi addu'a samu Allah ya ba su albarka wa'annan bayan na Allah a ina ne suke musamman mun sani jikoki na annabi ba wuri guda suke ba akwai wanda aka binne su suna nan cikin Saudiya akwai wasu wanda an binne su suna ina suna iraki wasu kuma suna a iran kamar imam rida wanda yake mashahada cikin ƙasar iran za ka samu wanda ya zo wurinsu yana neman allah ya yarda da shi albarkacin wannan bawa na shi. sallah ma da yake ba wai wannan yake ma sallah ba addu'a ma da yake ba wannan yake nihi yana roƙo ya bashi ba amma su mi suke cewa wannan duk masu kewaye wannan wurin musamman waɗanda suke tahiya a wurin imam husaini misali za ka suna ɗaukar su cewa wannan mutanen wai mushrikai ne alhali kai baka isa ka nuna wane ba ne. in ba a cikin zuciyar shi ba ya yi imani cewa alloli da yawa ne wanda imani da alloli da yawa ne shine mushirki. wanda zai neman abin da ya kamata ka nema wurin Allah ka neme shi wurin wata halitta shine kai shirka amma ku duba in shi'a ba su nema wani abu wurin ahalul bait wai da sunan su ne za su yi masa wannan abun. kuma su kaɗai suka cancanci irin wannan abun. kamar yadda Allah shi ma ya cancanci a yi mashi irin wannan abun. ba haka ne ba to kusan dai mu ce tauhidi kaɗaitawa to yanzu mu zo mu karanci cewa yaya ne da da'awar tauhidi take kira zuwa tauhidi a nan ya kamata mu sani cewa annabawa gaba ɗayansu ka ɗauko tun daga annabi na farko shine annabi Adam har ya zuwa ƙarshen annabawa shine annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka waɗannan annabawa ɗin musamman mursalai manzanni ke na wanda an aiko su ne daman su yi kira su kira bayi zuwa ga bin Allah subhanahu wa ta'ala dukansu abin da suka zo babban aiki da suka zo da shi shine kira da yin tauhidi kira da kaɗaita Allah kaɗai Allah shi kaɗai ke tilau baya da wani abokin tarayya kuma sun sha fama cikin wannan hanya ɗin kamar da muka sani wasu ma an kashe su wasu an azabtar da su kai kusan ma duk manzanni babu wanda ba azabtar da shi ba annabinmu an fi azabtar da shi ma fiye da duk sauran annabawa shi yasa ma Allah ya zaɓe shi fiyayyen annabawa fiyayyen manzanni ko imtihani shi ya yi kowane imtihani shi zaka iya samu mafi yawa ko a halin yanzu mutanenmu duk wanda ka samu cewa Allah ya ba shi fiyayyen matsayi sai ka samu cewa ya jarabce shi fiyayyen jarabawa kuma ya ci nasara to annabinmu an jarabce shi fiyayyen jarabawa domin kawai ya yi tsaye kyam sai ya tabbatar da tauhidi har yake cewa ko da za a bashi duniya gaba ɗaya sama da ƙasa gaba ɗaya a bashi duk abin da ke ciki ya ce ba zai bar kira zuwa ga tauhidi ba to yanzu muka komo cikin alkur'ani mi za mu samu za mu samu ishara kan tauhidi ga Allah kusan ana cewa an samu wurare sun kai sittin wanda suka zo da nuna cewa Allah ɗaya ne kuma sun zo da sigogi daban-daban kamar za ka samu inda Allah ke cewa la ilaha illallah muna samu wannan a cikin suratul safat muna samu a cikin suratul baqara inda Allah ke cewa la ilaha illahu muna samu inda ke cewa la ilaha illa anta muna samu nurin da ke cewa ma min ilahin illallah ga sunan muna samu inda yake cewa qul huwallahu ahad duka ishara ce wadda take nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ne, baya da abokin tarayya, shi yasa ma ya ce, Ahad, da in ka ce wahid kana jiran a ce na biyu, yana tare da na biyu, da na uku da na hudu, amma sai ka ce Ahad. To, a nan muna gane haƙiƙanin tauhidi da kuma muhimmancin shi. a cikin alƙur'ani a cikin rayuwar annabawa da suka zo muna cewa mu ƙara lura annabawa da suka zo kusan da suka zo sun tar da mutane ba su da matsala kan akwai Allah ko babu shi kai kusan daman sun samu mutane sun riƙe alloli sun san bayi yiwa su samu wani abu sai sun roƙi allolin duk wata bukata su ba ta samuwa in dai ba sun kai kukansu wurin allolinsu ba shi ya samu maka samu annabawa da suka zo su ayyukansu wanda suka ba da da ba da ƙari cikin wannan don su nuna mutane Allah ɗaya ne shi kaɗai yake shi kaɗai yake kuma kusan har yanzu wannan abin kamar da muka ce muna da matsala da shi cikin al'umman ma musulmi wanda ya kamata su gane ya kamata mutanenmu musulmi ‘yan uwanmu su san cewa tauhidi na Allah menene ma'anar shi me ma'anar tauhidi wani abu ne wanda yana da khatar yana da haɗari babba ba haka kawai zaka zo ka ce kai ka san tauhidi ba wani bai san tauhidi ba kuma wanda bai sanin ba wai ba kyale shi zaka yi ba ko ka zo ka koya mishi a'a kai a wurinka mushirki ne kana iya ma bada hukunci ka bada fatawa ka sai samari ka ba su mako ɗan kuɗi saboda su kashe waɗannan masu shirka a wurinka tunda a wurinka kake ganin su mashirkai wanda ya san ne shirka wannan ba mashirkai ba ne ka kenan wannan babban al'amari ne wanda ya kamata mutane su yi da rasa shi su yi ƙoƙari su karance shi da kyau saboda mu gyara al'ummar musulmi mu san me muke yi a nan za mu dakata sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu za mu ci gaba da bayanin tauhidi yadda ya kamata bi idinillahi wasalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh